shi da magana مدونة kubra شيكما قلت لابن القاسم نتوى عن قاسم رحمه الله أرأيت رجلا طاف سبوعا ka ba ni labari mutum ne ya zagayo bakwai falam yarka in raka a ne bai yi raka a biyu ba da aka yi hatta da kala sai in akar har ishi ga wani ainihin sabo'in kala kala maliku rahimahullahu ya kasa wa tawafa tsari wannan dawafi na biyu sai ya yanke shi wai sallar raka a kai ne ya salla raka a biyu wancan na biyu da ya faru kawai zubar da shi kultu libin alƙafin rahimahullahu na ce wa ɗan ƙafin mutu fa illam yi sallar raka a kai ne in mutum bai yi raka nan guda biyu ba hatta tsafa subu'an ya yi cikakkun bakwai ɗinsa ya yi bakwai bai yi nafila ba ya zo sake cikakkun bakwai min ba da sabo ihil awwal ba fila yanzu a ya za a yi a yi salli likulli subu'in rakatai ya zauna yanzu ya ɗauko ya ce raka biyu na wancan suba'in farko raka biyu ma na wannan suba'in na ƙarshe kala na'am ya salli likulli subu'in rakatai sai ya sallawa kowanne bakwai ɗin raka guda biyu li'annahu amr domin lamari ne wannan kada tulifa fihi قلت لابن القاسم رحمه الله هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه هو أنا كرهانك أنا كمان متن يتوافي الآكي كما هنا فكذا خفتنك خفي تنوان تاكلين أو نعلاه كو تاكلمان فاك tunda kufi inda ake sa kufi da aka mutum kufi ne kadai zai sa ta yawon shi wani kuma ya sada da takalmi kala la mutum ba zai tawafi da kufi ba lam ya la ya karfa zalika sai zai abun sa kenan oh bai kasance yana kyaman tsawafi da takalmi ko tsawafi da kufi ba kila tun gashi ma aika ga ana tawafi akan abun hawa a wancan lokacin ana wafi a kan raƙumi har wani ba wani ke ce ina sau su yi tsawafi kan raƙumi kawai ba don komai ba don an ce annabi ya yi a kan raƙumi ƙultu libin alƙasin rahimahullahu hal kana maliku ya karahu shin maliku yana kyaman an yi da kulal ta bin alaini mutum ya shiga ɗaki Allah da takalma Kawar kufai ne, قال نعم قلت فهل يكره أن يدخل الهجر بن علين تند وان كان أكين الله يا شجا هجر بن علين أو خفي أو خفين قال لا حفظ من مالك فيه شيئا don duk maganan da ya faɗi in dai ta maliku ce zai ce ta maliku in ku tashi ce zai ce tashi ce wannan in ma da wani abu da ake ce masa amana ilmiya wannan shine amana ilmiya baka kunduma mutum zage baka ce amana ta ilmiya eh don haka nan kai kaza kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne amana ilmiya amana ilmiya ka take zaka rage mutum kai ka san inda yake ba sai ka je ka same shi ba sai ka je ka same shi ka je har gida ga ka ga shi ka rage shi gaba da gaba amma ba ka je ka wurga abun a cikin can wata yana ba wala ara bihi ba'san ba na ganin akwai laifi qala ibn al-qasim rahimahullahu wa kana malik rahimahullahu yakrahu an yas'ad ahadun ala minbar rasulillahi bil khuffain aw na'alayhi lil imam aw ghayr al imam malik yake cewa yana kyaman yana kyankani mutum wani ya hau kan mimbarin manzon Allah da kofi ko da takalma wannan kyama liman ne ko ko wani liman ne saboda kadan na kyama a ce a hau bari manzo Allah da takalmi wanda yake ba na ga ana ce a cikin tarihinsa baya tafiya a madina da takalmi ko saboda menene ce saboda manzo Allah na kwanci a ƙarƙashin ƙasa ya tafiya da takalmi ya kai wanda yanzu ko za ga mutane na tafiya akan makamarta suna tsallake makamarta duk da ba annabi ne ba ciki amma ai mutum ne saboda kayan suna tafiya da takalminsa ko a jikinsu ko a jikinsu su taka su taka su taka su wuce abu duk a jikinsu yadda ka taka wani kai maza a taka kai yadda ka je kai kashi akan wani sai ma wata rana za a yi akan ka yadda kai a akan wani wata rana za a yi akan ka shi ne na kamata ya fi zama a sharro yadda ka rushe kabarin wani makabarta ka je kasa kai gida a kai ana nan wata rana za a yi akan ka a kwan duk ma inda aka bunno ka sai wata ran sai an gidan akan ka kamata dino tudan sai mu kwana nan